Ashe maganar ta girma. Ashe maganar ta girma. Maganar ta girma. Kamfaninmu na ɗab'i tare da zamani ya kasance. Bahaushiya International Limited ashe maganar ta girma. Kamfaninmu Wa assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Har yanzu muna cikin littafin wata kaddarar wanda yake mallaki ne ga Cibado, ɗaya daga cikin marubuta yanar gizo. Haka kuma idan mai sauraro zai tuna mun kwana ne inda muka je fitowar Abu Sadiq daga ofis ɗin Dr. Ofemi inda ya sanar da shi cewa Amira ta samu matsalar mutuwar ɓarin jiki. Bayan fitowarsa ne su Asmi suke tambayar sai ya jikinta ya kasa sanar da su gaskiyar abin da yake faruwa don bai san ta inda zai fara ba sai kawai ya amsa musu ya ce da sauki. Yanzu kuwa za mu ci gaba. Sun jima sosai a tsaye bisa farfajiyar asibitin sannan aka ba su damar ganinta bayan an kai ta ɗakin da aka yi admitin ɗinta. Har lokacin bacci take yi bata farka ba sai wajen karfe hudun yamma sannan ta farka. A hankali take bin kowace kusurwa na ɗakin da kallo sannan ta sauke kallonta ga Asmi da Anti Jamila. lumshe idanunta ta yi a hankali take a hankali take abubuwan da suka faru ɗazu a falon abba suka dinga dawo mata tamkar a lokacin abin ke faruwa wasu zafafan hawaye ne suka shiga zubo mata saboda wani irin ɗaci da take ji a cikin zuciyarta wani irin nauyi take ji a gangar jikinta tamkar an ɗora mata babban dutse mai matuƙar nauyin gaske a jikinta duk yadda ta so ta motsa hannunta na dama kasawa ta yi dole ya sa ta haƙura da motsawar hannunta ta jama ana ɗan matsawa ya sa ta buɗe manyan idanunta da suka yi wani irin fayau da su sannan ta sauke su akan hannun nata zuwa fuskar wanda ke rike da hannun nata abu sadiq ne ke rike da hannun nata wani irin kallo yake binta da shi cike da tsantsar tausayawarsa gare ta bisa wannan babbar jarabawar da allah ya aiko mata a cikin wa'annan ƙananan shekarun nata murmushin ƙarfin hali ya sakin mata sannan ya buɗe baki a hankali ya ce Amira ki yi haƙuri, ki manta da komai kin ji, ina so ki ɗauki wannan abin da ya faru da ke a matsayin ƙaddaran da Allah ya aiko miki ne a cikin rayuwarki. Dama duk wani musulmin ƙwarai, Allah kan jarraba imaninsa ta hanyar da bai taɓa tsammani ba. amma kuma idan ya yi haƙuri sai kiga Allah ya yi masa canji da abin da ya fi zama alkhairi a rayuwarsa sannan ya ƙara da cewa Amira ina so ki sanya wa zuciyarki. sannan ya ƙara da cewa Amira ina so ki sanya wa zuciyarki haƙuri da kuma yarda da dukkan jarabawar da rayuwa ta zo miki da ita. Haka kuma kar ki taɓa yarda ki bari gazawarki ta bayyana a yayin da kika ji abin da ƙaddara ta zo miki da shi. Ina so ki zama ɗaya daga cikin mutane masu haƙuri bisa dukkan abin da baƙin cikin baƙin cikin da zai same su sannan kuma ki yi maraba da dukkan abin da Allah ya tsara miki a cikin littafin ƙaddara ki kin ji ko gaba ɗayan su kallonsa kawai suke yi zukatansa a tsinke haka kuma daga daga su har ita amiran kowa da abin da yake sakawa a sanadin kalaman da ke fitowa daga bakin abu sadiq Daga masa kai Amira ta yi, zuciyarta a dake sabida ƙarfafa mata gwiwar da yayan nata ke yi a kowane lokaci. Ji take tamkar babu wata ɗiya da ta kai ta a samun yaya kuma uban da ya kai nata. Ba ta so ta sake nuna gazawarta a duk irin yanayin da za ta samu kanta a ciki, don haka ta ƙudurta wa kanta cewa za ta iya ɗaukar dukkan abin da zanen ta ya zo mata da shi da ikon Allah ko da kuwa nauyin ƙaddarar ya zatta gaɓoɓin jikin ya zarta gaban jikinta su ɗauka za ta yi ƙoƙarin dannewa da yardar ubangiji cike da ƙarfin gwiwa gami da na zuciya ta ce yaya bana jin cewar ina ɗaya daga cikin mutanen da suke baƙin ciki a yayin da wata ƙaddarar rayuwa ta afka musu har kullum ni mai maraba ce da dukkan abin da Allah ya tsara min a cikin littafin ƙaddara ta Don haka ka yarda da ni, insha Allah ba zan taɓa nuna gazawata ba, dukkan abin da zai same ni ko da ko ya fi baƙin cikin da nake ciki a yanzu ne. Don haka ka sanar da ni dukkan abin da kake son gaya mani, insha Allah za ka same ni a cikin jerin mutane masu haƙuri da irin abin da ƙaddara ta zo musu da shi. Kawai ka sanar da ni, ba zan yi baƙin ciki ba yaya. Kasa magana yi saboda wani irin tausayinta da ya tsirga masa, lokaci guda su asmi da anti Jamila kuwa babu abin da suke yi sai aikin sharar kwalla, saboda tausayinta. A hakan ma wai dan ba su san abin da ke damun Amiran ba ke da kukan da za su yi sai ya fi hakan. Kasa cewa komai ya yi sabida ba shi da ƙarfin gwiwar da zai sanar da ita wannan mummunan labarin, haka kuma ba ya so ya zama mutum na biyu da zai sake karya mata zuciya a karo na biyu da wannan labarin mara daɗin ji a kunne, miƙewa kawai ya yi bar ɗakin, zuciyarsa a cike tab da tausayin yarinyar, yana fita ta Jamila ta bi bayansa da sauri. hannunsa ta kama cikin hanzari hakan ma Hakan ne ya sa ya tsaya a can ba tare da ya juyo ba, a hankali ta juyo da shi suka fuskanci juna, ta yadda idanunsu suka samu nasarar sarƙewa cikin na juna ta ce, Gaya mini, me yake damunta, Abu Sadiq? Idanunka da yanayinka sun nuna cewar akwai abin da kake ɓoye min. Jikina yana bani cewar akwai abin da kake ɓoye min a game da rashin lafiyar Amira. Na roƙe ka don girman Allah ka sanar da ni ko zan samu ni ma tawa zuciyar ta nutsu a wuri ɗaya, please, ta faɗa tana haɗe hannayenta guri guda alamar roƙo. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya dube ta ya ce ki yi haƙuri akan abin da kunnuwanki za su ji daga baki na, Jamila. Ni kaina bani da wani zaɓi wanda ya wuce na sanar da ki ɗin Likita ya sanar da ni cewar Amira ta samu matsalar shanyewar barin jiki, Abu Sadiq ya faɗa lokacin da Asmi ta nufo wajen a yayin da kalamansa suka samu mazauni a cikin kunnuwanta. Wata irin razana suka wata irin razana suka yi gaba ɗayansu. Cike da tashin hankali Anta Jamila ta, ta zube a irin kuka take yi wanda wani irin kuka take yi mai taɓa rai. ji take bata da wani zaɓi wanda ya wuce ta yi kukan cike da kare zuciya ya durƙusa dab da fuskarta, ya kamo hannayenta ya miƙar da ita tsaye, sannan ya ce sannan ya fara goge mata hawayen da ke zuba a fuskarta ya ce haba jamila kar ki zama ɗaya daga cikin jerin matan da suka gaza karɓar ƙaddara ƙaddara idan ta zo musu mana komai fa na rayuwa yana da mujarrabinsa ki yi haƙuri mu karɓi wannan ƙaddarar kuma mu ƙarfafa wa Amira gwiwa akan abin da ya same ta mana. Idan ke ma da kanki kina kuka irin haka, ta ya za mu iya kwantar mata da hankali? Yaya Amira ƙanwata kake nufi? Ko ko wata Amiran daban kake nufi? Asma ta, ta jefa masa tambayar yayin da kuka ke taso mata. Juyawa ya gare ta yana mai ba ta tabbaci Juyawa ya gare ta yana mai ba ta tabbaci akan abin da kunnuwanta suka ji mata. har ta buɗe baki za ta yi magana ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu ya ce, Asma'u, don Allah kawai ki yi shiru, ba na son ki ƙara min wata damuwar akan wadda nake ciki. Na san me kike so ki ci, amma don Allah ki yi haƙuri ba sai kin ce komai ba. ko ma menene Allah shi ya bar ma kansa sani a tsakanin su idan ma Ahmad ne ya zalunce ta wallahi Allah sai ya saka mata haka idan ita ce ta zalunce shi Allah ya sani don haka mu bar wa Allah komai wannan al'amarin ba mu isa mu yanke hukunci ba Allah shi ne zai zartar da ikonsa akan wannan al'amarin shara ta asmi ta yi sannan ta ce shikenan yaya na yi shiru kamar yadda ka ce na yi amma ta ya kake tunanin cewar mu da muna da ƙarfin gwiwar da za mu sanar da Amira jarrabawar da ta faɗa mata. A cikinmu wa yake da wannan ƙarfin gwiwar? Kasa amsa mata suka yi don haka suka yi shiru gaba su tamkar ba za su ce komai ba sannan Abu Sadiq ya katse shirin ta hanyar cewa dole haka nan za mu sanar da ita tunda ba mu da wani zaɓi wanda ya wuce hakan na tabbata ba za ta yi baƙin ciki ba a matsayinta na musulma mai imani sai dai Ba zan so a sanar da ita nan kusa ba saboda kar mu ƙara mata damuwa akan wadda take ciki yanzu. Jiki babu ƙwari suka amince da hukuncin da ya yanke ɗin tunda ba su da wata mafita wadda ta wuce haka. Jiki a mace dukkansu suka koma ɗaki zukatansu a cike tab da tausayinta suna shiga Amira ta kalle su ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce ta Asmi ba za ki je gida ba sai Abban Nur ya riga ki komawa? murmushi asmi ta yi wanda iyakarsa leɓanta sannan ta ce ki damu le ai ya san muna asibiti idan ya tashi aiki zai biyo ta nan ya ɗauke ni sai mu tafi gida mu tafi gida ta faɗa hawaye na zubo mata o ya rabbi haba ta asmi me yasa kike kuka irin haka sai ka ce wata karamar yarinya dan Allah in dai a kaina kike wannan kukan to ki daina damun kanki don haka insha Allah zan ji sauƙi, kin ji murmushin ƙarfin hali Abu Sadiq ya saki sannan ya dafa kafaɗin Amira ya ce yawa yawa my one and only lil sis ki ci gaba da ƙarfafawa kanki gwiwa ta hakan ne kawai zaki cika mizani na musulman kwarai kuma mai yarda da dukkan kaddaran da Allah ya aiko mata a cikin rayuwarta mai kyau ko mara kyau murmushi ta sakin mai cike da ƙarfin zuciya tare da ɓoye gazawarta a zuciyarta sannan ta ce insha Allah yi zan yi ƙoƙarin kasancewa ɗaya daga cikin su da yardar ubangiji Amira ta faɗa tana mai da kallonta ga Anta Jamila wadda tun shigo wasu ɗakin idanunta ke tsiyarar hawaye. wani irin tausayinta wani ne ya dinga ratsa duk wata gaba da ke jikin Amira tare da samun gurbi a zuciyarta musamman da ta tuna irin tarbiyyar da ta dage tana ba ta tsawon shekara da shekaru amma sai gashi ta lalata wannan jihadin da antin ta yi a banza ba tare da tunanin makomarta ba gashi nan yanzu tun ba a je ko ina ba ta fara ta tafka da na sani sai ga sai gashi a cikin kan a cikin sakannin da ba za su kasa hamsin ba ta rusa rayuwarta a banza tabbas haƙƙin wannan baiwar Allah kaɗai ya isa ya sa ta samu kanta a cikin wannan halin da take ciki a yanzu wataƙila da ta tsare mutuncinta ta yi zina zina ba da ƙaddararta ta zo a haka ba Amira ta ayyana hakan a ta hawaye na shirin zubo mata Ɓangaren sa ahmad kuwa tun bayan kammala mitin ɗin da aka yi ya miƙe ya fice zuciyarsa fes ko kaɗan babu tausayawarta a tare da shi, balle har ya yi da na sanin abin da ya aikata mata a rayuwa. Yana kallon su sanda su Abu Sadiq ya ɗauke ta zuwa asibiti, ya daɗe yana kallon su sannan ya taɓa baki ya fice daga gida. Hajiya kuwa ba ƙaramin kwandon bala'i ta dinga saukewa a wannan rana ba, duk a sanadin wannan maganar da asma ta rasa mata a falon Abba lokacin da ake mutu. To a nan ne masu su Hindu suka ji abin da ke faruwa. Sosai ta ji abin a ranta don ba ƙaramin ɗaga mata hankali hakan ya yi ba, don haka ta koma fat ɗinta ta fara ƙoƙarin ɗora musu girkin da za ta kai musu asibiti. Tuwon shinkafa ta yi musu miyar taushe wanda ta ji uban naman rago da na kaji sannan ta zuba a kula. Wayarta da ke falo ta ɗauko sannan ta shiga kiran wayar mijinta ta jima tana kiran sannan ta samu ya ɗauka da shi abin da ke faruwa tare da neman izinin tafiya asibitin sosai ya ji abin a ransa shi ma amma kuma babu yadda ya iya sai dai kawai a bar ma Allah komai shi kaɗai ne mai maganin duk wata damuwa da ke damun ɗan adam a rayuwa jim ya ɗan yi kaɗan sannan ya ce ki bari kawai in ƙara so gida sai mu je asibitin tare gaba ɗaya da to ta amsa masa sannan ta kashe wayar ta shiga wanka cikin mintunan da ba za su gaza goma ba ta gama kimtsawa cikin riga da zani na atamfa 'yar Ghana sannan ta ɗora hijabi a kan kayan yana shigowa ko zama bai yi ba ya ce ta fito su tafi basket ɗin da ta zuba kayan abincin ta ɗauka sannan suka fita harabar gidan suka fita harabar gidan da ahmad suka shi da ahmad suka ci karo shi da maryam suna ƙoƙarin fitowa daga motar shi hannun ta ɗauke da manyan fararen ledodi alamar daga shofin suka dawo ta ba baki anti da ta yi sannan ta kau da kanta bata ce musu kala ba saboda yadda take jin tsanar yarinya a zuciyarta haka kawai ta ji yarinyar san bata kwanta mata a rai ba gaida ita ahmad ya yi sannan ta amsa masa fuska babu yabo babu fallasa ta shige mota ta bar su suna gaisawa da muhammad din a hankali shi ma ya iso bakin motar ya shiga sannan ya ja suka tafi a hankali yake saukowa daga saman stef din da ke falon hannunsa dauke da glass cup wanda aka zuba masa nau'in abin sha mai kalar ruwan madara a hankali yake kai kofin bakinsa yana dan sifin drink din da ke ciki har ya ƙara so tsakiyar falon ya zauna ajiye kwaf ɗin ya yi tare da gallawa hajar harara ya ce kin ji kunya ke dai kam wallahi hajar hajar ta ke dai kin ji kunya kam wallahi hajar ta ya za a ce kaman ki baki iya dafa abinci ba sai ki cika ma mutane yajin mayu turo baki hajar ta yi sannan ta ce mm, to ai yaya kaftin abincin mai ɗan yaji ya fi daɗin ci ko amma idan aka yi shi salon wallahi baya daɗi sai dai ma ya sa mutum zuciyarsa ta yi ta tashi da kuwa ya yi mata tare da watsa mata harara a karo na biyu ya ce ok tom za ki san kin ce min ya fi daɗi a haka ya faɗa yana kallon aisha da ke dariya ya ce ya je ki kawo min duk abincin da yake cikin gidan nan wanda aka rage wanda ta girka mai yajin nan da nan idanun hajar suka kawo kwalla sabida ta san a daren yau tabbas babu mai kwatarta a hannun Yaya Hamid sai Allah. Cike da mugunta, Aisha ta miƙe da sauri ta nufi kicin tana dariya. Babban flax ɗin abincin gidan ta ɗauko tana dariya ta ajiye masa a gabansa ta ce, Yaya gashi, bari na je na kawo mata plate da spoon yadda za ta fi jin daɗin ci. Hawaye ne ya zubo wa Hajar ba tare da ta shirya ba tana buɗe baki zaka mata wata uwa tsawa ya ce, ta hanyar cewa oya sa hannu ki cinye ki bani flax ɗin tun kafin ki gane ki a falon nan hannu ta sa ba shiri ta fara ci saboda ta san sa sare idan yana idan yana yi maka hukunci ka ba shi haƙuri tamkar kana ƙara ziga shi ne shi yasa ma ta yi shiru tana ci tana kuka saboda masifar yajin abinci nan da nan bakinta ya hancin ta sai faman barin majina yake ihu hajar ta sa wanda hakan yasa sanadin wanda hakan ya sanadiyar fitowar Momi daga ɗakin ta a gigice ta sauko falon ƙasan ta same su. Da gudu Hajar ta isa gare ta ta faɗa jikinta tare da sakin wani irin kuka sai faman zaro harshe take tana barin yawo. Ture ta Momi ta daga jikinta tare da dungure mata kai ta ce ‘yar banza. Ai gwanda da ya yi miki hakan, kin ga ai gobe kya sake cika mana yaji a cikin abinci ta faɗa tana watsa mata harara. Miƙewa ya bar falon yana murmushi ya bar falon yana murmushi a kofar ɗakin suhana ya tsaya ba tare da ya juyo ba har ya yi gaba kuma sai ya dawo lokaci guda ya tura kofar ɗakin da sallama a zaune ya same ta bisa bakin gadon bisa bakin gadonta hannunta dauke da wani madaidaicin kofi wanda ta hada complex a ciki waye a hankali har ya iso in tsakiyar ɗakin bata ma san ya shigo din ba har sai da ya zauna a gefenta sannan ta san da shigowar shi dariya yayi sannan ya ja hancinta ya ce see you ji duk yadda kika bata jikinki da madaran da kike kwabawa zaro ido ta yi tana bin jikinta da kallo ta ce ya rabbi wallahi yaye ban ma san na bata na har haka ba kura mata idanu yana kallanta tamkar wanda ke son gano wani abu a tare da ita yace tunanin me kike yi haka daga kafadinta ta yi sannan ta ce Ban sani ba wallahi, kawai ina ji a jikina wani abu yana shirin faruwa da ni ne yaya. Kowa da kwalla. Kallonta kawai yake yi with so much surprise ya ce, Me yasa kike tunani irin haka? Yana da kyau musulmi ya dinga ayyana zato mai kyau a tare da rayuwarsa musamman ma irin abin da kike ba kyau ka dinga tunanin wani mugun abu na shirin faruwa da kai. Waya maza ki yi addu'a. wallahi yaya barin gaya maka gaskiya amira ce na kira numbarta ya fa a kirga amma kuma still no answer wallahi yaya ina jin tsoro kar wani abu mara daɗi ya faru da ita da rai yayi yana binta da wani uwar harara ya ce so nawa zan faɗa miki cewa ki fita hanyar ƙawaye eh so hana me yasa baki jin magana ne me yasa baki jin magana ta ne wai ke ba za ki yi koyi da sahajar da aisha ba wa kika taɓa ganin tana nacin bin gidajen ƙawaye a cikinsu sai ke marar jin magana ko to wallahi ki fita a ido na tun kafin ki ja abin da zan ji miki ciwo a cikin gidan nan a banza ko da yake ba laifin ki bane laifin momi ne da ta bar ki har kika saba da yarinyar haka ya faɗa tare da miƙewa ya bar ɗakin ransa a ɓaci kuka ta saki lokaci guda kuma ta haɗe kanta da filo ɗin da ke saman gadon ta ta dinga rusa kuka tare da ƙudurta ma kanta cibir gobe ko da yaya kaftin zai kashe ta sai ta je gidansa Amira ta gani ko hankalinta zai kwanta duk da cewar sun yi faɗa da juna a irin yanayin da babu wanda zai yi zaton za su shirya cikin sauƙi ba za ta taɓa bari hakan ya yi tasiri a cikin abotarsu ba da wannan tunanin bacci ya awon gaba da ita hamid ne ya fito falo Hamid na fitowa falo ya koma ya samu Momi ya dinga sirfa bala'i sai ka ce wanda aka yi wa wani babban laifi. Sai da Momi ta yi masa da gaske sannan ya bar falon ransa a ɓace. A nutse Yaya Muhammad yake ya yi fakin a farfajiyar asibitin inda aka tanada domin haka. sannan suka fito sannan suka fito. Anti Hindu na biye da shi hannun ta ɗauke da basket ɗin da ta zubo musu abinci a ciki. wayarsa ya zaro sannan ya shiga kiran wayar abu sadiq bugu ɗaya abu sadiq ya ɗauka bayan sun ɗan gaisa ne yaya muhammad yake tambayarsa ɗakin da aka kwantar da amira nan da nan ya shiga kwatanta masa inda suke sannan ya katsi kira masu sauraro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa